Tuni dai shugabar ma'aikatan Najeriya Winfred Ita Oyo ta mika rahoto kan dambarwar da ta biyo bayan batun dawo da tsohon shugaban kwamitin fansho Abdulrashid Maina bakin aiki ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Abba Kyari kamar yadda shugaban Buhari ya bada umarni. In ka ɗebe ministan cikin gida Abdulrahman Dambazo da labari ya bayyana ya tafi Saudiya, duk sauran waɗanda aka ambata sunansu a batun na Maina da suka haɗa da ministan shari'a Abubakar Malami sun halarci taron majalisar zartarwa da aka gudanar jiya Alhamis. ba da wani mataki tukun da aka ɗauka wanda ya nuna fadar shugaban ƙasa na nazartar rahoton kamar yadda batun yake ga sakataren gwamnati babacir david lawal da aka dakatar duk da aka jami'an gwamnati irin su dr garba a bari na hukumar wayar da kan jama'a na cewa ba za a rufe asirin wanda aka samu da laifi ba ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai babu su barna asa warwaso da ake wa kuɗin al'umma da ya sa yau bamu da asibitoci bamu da hanyoyi bamu da makarantu bamu da bamu da bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu sun ragu ba mu ce mun kau da su gaba ɗaya ba amma saba'in bisa ɗari na abubuwan nan sun ragu politically exposed persons suna nan a gaban kotu uliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama akan cewa shari'ar ta kare ba a gefe guda fadar shugaban kasan bata shiga batu a zahiri na shugaban hukumar inshorar lafiya farfesa yusuf usman da ma'aikatar lafiya ta dakatar tsawon wata uku kuma bayan karewar wa'adin ministan lafiya Isaac Adewale ya tsawaita dakatarwar ta zama har illa ma sha Allahu. Dr. Adewale ya kafa kwamiti da ya ce ya gano saba ka'idar aiki da Usman ya yi. Usman dai da shugaba Buhari ya ɗauko daga asibitin St. Jude a Tennessee, Amurka, ya sha caccakar jami'an da suka gabata a hukumar da zarmiya. I am the first executive secretary to go around this country and say we as the regulators we've been sleeping on duty for the last 12 years. Ni ne shugaban hukumar nan da na zaga faɗin Najeriya na ce musu muna barci a aikinmu na tsawon shekaru sha biyu. Wato tun da aka kafa hukumar a dubu biyu da biyar. In ji Farfesa Usman gaban kwamitin majalisar wakilai da ya binciki zargin badakala inshorar lafiya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.